da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 28 ga watan Fabrairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu taɓo maganar sace-sacen yara da kuma fataucinsu da ma waɗanda ake sayarwa mutane. Wanda a kwanakin baya a jihar Kaduna sai da aka samu wani da ake zargi da sayan wasu yara mata guda biyu da namiji ɗaya kan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. Mun binciko don mu ji ina shari'ar wannan mutum ta tsaya ne, don mun ji raɗi daɗin cewa an mayar wa da mutumin ɗan asalin ƙasar Ghana da yaran wato ɗan asalin ƙasar Ghana yaran zuwa hannunsa. Eh wannan ce ta sa muka tuntubi wakilarmu a Kaduna Binta Ibrahim domin ta jiyo mana bakin zaren ko kuma kan wannan batu me ya faru ne. wannan ya sai yaran na kuma ya riga ya faɗa ya sai yaran na a rubuce ya riga ya rubuta sai ya kasance da aka je babbar kotu watan high court kenan ita mai shari'a hannatu balogu abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a ɗauki wa'annan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai wa'annan yara ta dawo ma da gwamnatin jihar kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke ke yi ba laifi bane a jihar Kaduna. Mun lalubobinta ta waya don mu ji ko ta garzaya kotun don jiyo ta bakin alkalin da ta zartar da hukuncin? Eh to na yi bakin kokari na zuwa um, court of um, high court na nan Kaduna mm. high court 7 mm. domin in ji ta bakin ita wanda ta yanke wannan hukunci wato mm. uh, justice Hannatu Balogun inda na fito da cewa Allah a gaya mata muna son mu ji ta bakin ta ne. in ce binta za ta dan dakata sai an jima kaɗan za sake wayar ki domin mu je da kuka kare da ita wannan alƙali ta kotu. dan iya kuwa a kan al'amarin batunmu na jiya kan yadda za mu samar da tsaro a makarantunmu ya yi magana sai kuma lauyan da za mu tattauna da shi don jin tanadin doka bisa mutanen da ke sace yara ko sayar da su. Sannan akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter kamar da aka saba. za mu fara ne da jin ta bakin ɗan iya game da batunmu na samar da tsaro ga makarantun yara musamman na kwana don su yi karatu cikin kwanciyar hankali. A wata majalisa yau na iske ɗan iya tsaye a bakin ƙofa. Na ce ɗan uwa ai ya kamata ka zauna duk ko da yake na san kana da lafiyar kafa. Amma dai ya kamata ka zauna don yau na zo ne mu tattauna wata bakar jarfa wadda ta afka wa ɗalibai mata na makarantar dabcin jihar Yoban da ya kamata a ce mun taru don mu ƙarfafa. Amma aka wayi gari an sace sama da ɗari cikin waɗannan 'yan matan da aka ce babu labari fa har yanzu kuma ko ina wai an wafa kuma a daidai wannan lokaci da wasu 'yan ƙasa ke murnar ganin wai rikicin arewa maso gabashin wannan ƙasa ya lafa saboda yadda aka ce jami'an tsaro a yankin arewa maso gabashin ƙasar suna yin aikinsu da kyakkyawar manufa sai ga shi kwatsam an sake sace ɗalibai mata an raba su da baba da baffa 'yan uwa da abokan arziki kuma ko ta ko ina na ta faman kwafa saboda an wayi gari har gwamnati da kanta ta ce ita madafa ta yi iyaka na ta ƙoƙari amma har yanzu babu wata madafa. Dan ya ce gaskiya maganar sace 'yan mata a makarantun arewa maso gabashin Najeriya fa akwai damuwa. Saboda yadda labarin sace 'yan matan kan sa sauran ɗaliban yankin kan tsinci kai cikin ɗimuwa. Musamman yadda bayanai ke nuna har yanzu fa babu wani labarin ranar dawowa. Tunda ko su kansu 'yan matan makarantar Chibok ɗin da aka sace har yanzu fa akwai raguwa. Gashi kuma rahotanni sun ce waɗanda akan kama nan fa kan tsinci kansu cikin mummunan rayuwa don haka ne nake ganin ya zama wajibi mahukunta su ɗauki matakin dakile waɗannan ɗalibai daga sacewa domin zahiri fa akan sace waɗannan ɗalibai ne don yin garkuwa kenan kaga dakile wannan ta'addanci wajibi ne kuma cikin gaggawa don ta haka ne za a iya ceto ilimin mata daga durƙushewa wanda sakacin sakakan yin hakan ma ka iya jawo sanadin da ilimin matan zai kai ga mutuwa na ce dan iya ni dai wasu daga cikin irin hikimomin da na hararo waɗanda za su iya taimakawa wajen magance tsananin tsamin tsaro sun haɗa da baiwa jami'an tsaron ƙasar nan cikakken horo sannan ita kuma gwamnati dole ne ta tsaurara matakan tsaro musamman ma dai a makarantun mata da kuma duk wani wurin taro sannan a tsananta bincike a ƙofofin shiga makarantun kwana na mata don cafke duk wani gyauro da ka iya kawo barazanar tsaro idan ta ɗauro su kuma ɗalibai matan da ke makarantun kwana to a hana su yawan fita kwararo-kwararo wannan shine zai taimaka wajen daƙile hare-haren 'yan ta'addan da kan sace ɗalibai mata ɓaro-ɓaro kuma zai ma taimaka wajen magance hare-haren haurowar tsananin tsamun tsaron da 'yan ƙasa za su samu roman da daro-daro to dan iya kenan kin san bai hakura ba da darasin da muka yi jiya na magana cewa sai an samu an ba da tsaro a makarantun mu to shine ba da tashi gudunmuwar muna godiya dan iya da kai da wakilin ko kuma Aminu naka Isa Lawal na Ikara to yanzu kuma sai mu je ga tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi don magance matsalar saye da sayarwa ko kuma sace kananan yara a ƙasashen mu To saƙon farko ya fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce hanyoyin dai sun hada da ganin kowa ya kula da ɗansa a bar barin yara su kaɗai zuwa wani wuri ba tare da rakiyar babba ba sannan kuma duk makwabcin da ya ga ana shiga da yara a gida kusa da shi to lallai ya yi kokarin gano abin da ke faruwa haka kuma idan aka ga sabon zuwa unguwa yana yawan yi wa yara kyauta har na wuce wuri to shi ma a saka ido a kansa. To sai kuma Musa Hadarin Asuba da magaran tare da Haris A. Adam Goran Maji suka ce yau da gobe sai Allah. To mu a ganinmu mafita kawai ita ce tawakkali da abin da Allah ya baka na rayuwar yau da kullum wannan shine mafita ku tashi lafiya. To sai Haris A. Eh, Goran Majan ya aiko da nashi sakon daban. Ya ce to Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan abu yana cike da sargaggiya. Amma fatan mu dai shugabanni za su karasa azama wajen tabbatuwar zaman lafiya. Idan har aka samu kwanciyar hankali to ina mai tabbatar muku da cewa za a iya kawo ƙarshen wannan matsala cikin sauƙi. A tashi lafiya Haris A. Eh, Goran mm, Maji. To mun gode sai kuma Comrade Mansur Baba Wura na faɗa. Ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe ta hanyar baiwa yara kyakkyawar kulawa da daga iyayensu kana idan aka kama irin waɗannan mutane masu sace yara da kuma sayar da su gwamnati ta ɗauki matakin hukunci akan kowannensu kana a samarwa matasa ayyukan yi wannan shine sakon shi To sai Ashir Lawal na goma ruwan ɓaure ya ce hakikanin gaskiya akwai buƙatar iyaye su ɗauki ƙwaƙwaran mataki game da yaransu musamman a wannan zamani da marasa imani da kwaɗayin abin duniya suka mamaye duniya. Ga kuma siyasa tana ƙara ƙaratowa kasancewar da dama daga cikin wato akwai mutane da dama za su iya aikata komai domin samun biyan bukatar su sai dai lahirar maza ta yi kura ta eh, yi kura <laughs> to Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu amin mm, to mun gode sosai sai kuma ashiru lawal na goma ya ce yau da gobe hakikanin gaskiya akwai bukatar iyaye su ɗauki ƙwaƙwaran mataki game da yaransu musamman a wannan zamani da marasa imani da kwaɗayin abin duniya suka mamaye duniya ga kuma siyasa tana kara karatowa kasancewar da dama daga cikin 'yan siyasa komai za su iya aikatawa domin samun biyan su sai dai lahirar maza ta yi ƙura to wannan ai shine wancan kusan iri eh, shi ne kuma aikowa kenan to tsallake shi ki karanta to ga gali siraja faki ya ce eh to ta hanyar bawa yaran ilimi tare da sanin dukkanin shige da ficen su domin da yawa wasu yaran ana sace su ne biyo bayan sakacin iyaye na barin yaran sakaka suna ta gararan ba a gari. Ai, to sai kuma sakon gaba Muhammad Usman tun makeri yace ce, matukar muna da muradin magance wannan masifar na sace yara a cikin al'umma to dole ne kowanne daga cikinmu ya zama jami'in tsaro ga dukkanin motsin da ya je. koma kuwaye ko kuma kowaye a cikin al'umma da fatan Allah ya tona asirin bata garin miyagu a cikin al'ummar amin. To ga Suleiman Ibrahim Celebration ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. A nawa ganin za a iya magance matsalar saye da sayarwar ƙananan yara ne ta hanyar kula da kai kawon mu da kuma haɗa su da yara masu wayo yayin tafiya makaranta mm. ko zuwa wani wurin da fitar su ta zama tilas. Mm, to sai kuma daga karshe mai turare mai turare gwadabawa ya ce da farko mai goro da shi da mai goro gidan karmani kowa ya suka haɗa suka aiko wannan to mm. Allah zana na faɗa daidai mm. ya ce kamata ya yi mu inganta kasuwancin mu ta hanyar tsare gaskiya amana da kuma maganar sata yara kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati ta inganta tsaro kawai kuma kuna da rawar da za ku taka na wurin tonawa in kun gani <laughs> <laughs> to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. game da batun mutumin da ake zargin ya sayi wasu yara guda uku a jihar kaduna har ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar ta tafke shi ta maka a kotu mun sami labarin cewa an mayar masa da yaran da ake zargin ya saya To don bin kadin wannan zance wakiliyar mu Binta Ibrahim a Kaduna ta garzaya ta samu kuma kwamishinar mata ta jihar wato Hajiya Hafsat Muhammad Baba don jin shin me ya faru ne akan wannan lamari. Abin da ya faru ya zo yin sabunta takarda ne zai fita da su. To kin ji inda muka kama su. To dama suna hannunmu kuma sai wani lauyan shi sai kai shari'a a magistrate. To sai magistrate din a ƙarƙashin Emmanuel Yusuf sai suka ce mu ba yara sai muka ce ba za mu ba da yara ba sai lauyanmu mu na gwamnati sai ɗaukaka ƙara to shine da aka ɗaukaka ƙara kuma muna ganin cewa tunda wannan sha'ani ne na gwamnati kuma wannan ya sai yaran nan kuma ya riga ya faɗa ya sai yaran nan a rubuce ya riga ya rubuta ya sai namiji dubu ɗari hudu ya sai mata guda biyu dubu ɗari uku da hamsin hamsin kin ga dubu ɗari bakwai ga dubu ɗari hudu ba miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kenan ba a zaria to sai ya kasance da aka je babbar kotu watan high court kenan ita mai shari'a hannatu balogun abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a sai ta ce a ɗauki wa'annan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai wa'annan yara to kuma wannan mutumin da ya sai yaran nan fa ba dan Najeriya bane dan Ghana ne to kin ga mu da muke yaki da safarar yara a duk duniya ma ana yaki da safarar yara sannan kwanan nan bayan tsawon shekaru wajen kusan 18 aka saka mana hannu a dokan nan ta eh, cin zarafin yara sai kasance cewa ta dawo ma da gwamnatin jihar kaduna aiki baya saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su eh, a kotu wajen guda shida to kin ga irin wannan ya sa gwamnatin jihar kaduna gaskiya an mai da mata al'amari baya sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi ba laifi bane a jihar kaduna to duk da haka dai ba mu kyale ba don dole ne a matsayina na kwamishina da kuma wanda aka dora ma hakkin wannan aiki in je in sanar da shi mai girma gwamna cewa ga abin da ake ciki a jihar kaduna da kuma iyakacin kokarin da muke yi amma kuma ka kuma bayan da muka samu to saboda haka yanzu abin da muke ciki mun ɗaukaka ƙara mun je afe amma ya kamata a ce ko da za mu je fil din nan bai kamata a ce ta ɗauki yaran ta ce a maida musu ba saboda yanzu haka maganar da nake ba mu san matsayin yaran nan ba ya gudu ne bai gudu ba mai ake ciki Allahu alam gaskiya ba mu sani ba to wani hujja ita kotu ta bayar don ba da yaran ga mutumin da aka ce saye yayi to ita um, mai shari'a Hannatu Balogun ta ce ta yadda da um, wannan shari'a da shi na karamin kotu Emmanuel ya yanke cewa a maida musu da yara ba su da ba su dai faɗa mana wata hujja ba kawai dai sun ce mu maida waɗannan yara to kuma kin ga wannan aiki ne ai na gwamnati ba wai kaman a ce tsakanin Hafsat ne da su waɗannan mutane ba a'a tsakanin gwamnati ne na jihar Kaduna da shi wannan dan Ghana wanda ya sai waɗannan yara ita ma kanta ko kuma su kansu masu shari'a nan su guda biyu da Emmanuel Yusuf da ita Hannatu Balogo ai duk suna aiki ma gwamnati ne kuma kamata a matsayin su na lauya mu muna gani duk da ni ba lauya bace cewa ya kamata a ce an haɗa hannu an kare mutuncin jihar Kaduna an kare mutuncin ƴaƴan jihar Kaduna kuma an tabbatar cewa mai laifi an hukunta shi domin me na tambaye shi shi wannan dangane nace shin a Ghana zaka iya yin haka ya ce dokar kasa ta gane bata bari ya haka ba to sai muke gani ta menene zai sa dokar kasar najeriya ta ce an yi haka don ba wata doka da a duniya da za a ce yau mutumin da ya sayi 'ya'ya yake safarar yara a ce an ɗauki yaran nan an miƙa mishi to amma kotu su suka san daidai ita mai shari'a hannatu balogun da shi emmanuel yusuf su suka san abin da yasa suka ɗauki wa'annan yara suka maida kin ce tun farko ya zo canza takardun zama dan ƙasa ko kuwa takardun fita daga ƙasa a'a dama tun da ya sai yaran ba su da takardu kin san dama kamar idan eh, ka je kana takardun da wata idan ka je kana son ka dauki yaro wanda in kamar ko baka taba haihuwa ko kana son ka dauki yaro a gidan marayu ai akwai abin da ake cewa wanda na tsari na takardun da duk zaka ciccika har sai ka je kotu kotu ta baka eh, umarni sannan ka zo ma'aikatan eh, mata da walwalar jama'a su ne suke da hujja da kuma mandate da aka bamu na cewa mu ne ya kamata mu bada yaran nan bayan duk mun gama wani binciken mu mun tabbatar cewa gidan da za a tafi da yaran nan da kuma abin da kake samu da duk ko menene ma to shi bai yi batun da sayan yaran nan yayi ba gidan marayu ya je dauke su ba sayan su yayi a wani asibiti mai zaman kanshi a Zaria to da ya zo kin ga dole tunda shi ba dan kasa bane yana son ya fita da su dole kin ga sai ya musu takarda cewa ga inda ya samu wa'annan yara to garin yin zuwa ya takarda din cewa ya dauke su a gidan marayu shine muka kama shi muka ce wani gidan marayu ne don tunda kowane gidan marayu ai suna da ka'idojin su kuma in gidan marayu na gwamnati ne mu ma muna da ka'idan mu na daukan yara da kuma irin certificate din da muke bayarwa takardar shaida cewa daga wannan gidan marayu ne ko da daɗin daɗewa ko bayan shekara na wani idan ka zo zaka tabbatar cewa waɗannan takardu daidai suke kuma kotu ta san da waɗannan yaran kuma ta san cewa an bayar to wajen wannan neman wannan takardu to shine muka kama shi ya ce mana sayan wa'annan yaran yayi shi yasa muka kwace wa'annan yaran don bai kamata a ce yau mun bari ana safarar yara a jihar Kaduna ba to bayan kun ce kun binciki asibitin wato kun san cewa a asibiti mai zaman kanshi ne ya siya wannan wa'annan yara mm. har guda uku mm. wanda mataki gwamnati ta dauka akan shi mai asibitin da mm. asibitin kanshi to abinda matakin da gwamnati ta dauka shine tun da aka ji wannan shi mai girma gwamna ya ce a je duka wasu asibitoci masu zaman kansu a jihar kaduna a tabbatar an yi musu ƙididdiga kamar yadda ya ba mu izini mu yi ƙididdiga akan duk wasu gidan marayu da suke jihar kaduna saboda mun lura cewa wa'yansu gidan marayu masu da su ake amfani ana saya ana sayar da yara to saboda haka mu mun riga mun yi wannan kididdiga kuma shi kanshi dan uwana a kwamishina na lafiya shi ma yana yana irin wannan kididdigan ya tabbatar an tsabtace dukkan mu tabbatar kuma an tsaftace daga gidan marayu har irin wa'annan asibitoci masu irin wannan gurɓatacciyar eh, ayyuka da suke yi. ai har yanzu ce da ni komai ba me wani mataki gwamnati ta dauka akan ita wannan asibiti da ta sayar da yaran eh to ai kin ga kamar yanzu shi kwamishina shine zai zai faɗa domin idan aka tsaftace kin gane aka yi wannan ƙididdiga to zai kasance cewa in aka bada rahoto ana da ikon ko a rufe wannan asibiti amma su waɗanda suka sayar da wannan yaran masu wannan asibitin suna kotu suna tsare koko suna kotu a'a ana kotu tare da su to yanzu kuma bari mu koma wajen binta wakiliyar mu muji ko ta je kotun da aka yi hukunci to kullum jiyan da ta kara tsakanin um, ni da kwamishiniyar mata da walwalar jama'a a kaduna yanzu binta to tun da kin tattauna da ita hafsat babaka abin da ta faɗa kan wannan magana ta ambaci cewa shari'a ta ba wancan mutumin sannan kuma kamar an bashi yaran ne ya tafi da su to kin nemi alƙalin da ta yi eh. wannan hukuncin eh to na yi bakin kokari na zuwa um, court of um, high court na nan kaduna mm. high court 7 mm. domin in ji ta bakin ita wanda ta yanke wannan hukunci wato a mm. uh, justice halatu balogun amma iya bakin kokari na domin in ganta ma ya ci tura domin ita sakatare ta ta bayar min cewa ba ta tattauna da yan jarida sai na ba da suna da inda na fito da cewa Allah mm. a gaya mata muna son mu ji ta bakin mm, ta ne sai ta fara aiko da ita mm. cewa gaskiya ba za ta samu damar magana da oh, bayan bayan an kai mata din bayan an kai mata sunan da inda na fito eh, to to asibitin kuma fa asibitin da aka eh, sai da jarira ina sa ran nan da mako mai zuwa za mu je mu ci gaba da binciken da muke yi mm. Kasancewar a zariya ne kuma masu asibiti ne mai zaman kanshi mm. kuma abin mamakin ne har yanzu dai asibitin na nan na gudanar da aikin sa kaman ba abin da ya faru eh amma na ji kamar ita Hafsat ta ce yana asibitin ma yana gaban kotu eh to hukumar asibitin suna kotu amma asibitin na aikin shi eh, asibitin yana na a zariya a buɗe eh to shi shi wancan da aka ba ma yara dai su kansu ba sa ce yanzu ga inda yake ba kenan to in gida kwamishina hafsa baba ta ce ba za a iya tantance ina yake ba inda yake ba shi yana mm. kasar ko kuma ya riga ya tsere ko ya tafi riga da iska mm. to shikenan uh, binta mun mm. gode sosai da nake binciken akan wannan rahoton da muka samu sannan kuma in Allah su mako mai zuwa din zamu sake laluba mu ji ko an samu mana asibiti in ba in kuma ba a samu wadda zamu ga mutane yanda ake ciki mun gode sosai sosai to madalla na gode har sabana da hafsa yawa <laughs> madalla sai mu ce mun gode sosai da ita kwamishina ta samu tattaunawa da wakiliyarmu su ma inda suka ce ba za su samu tattaunawa ba da fatan za su canza tunani in suka nema kuma za mu tattauna da su koya hafsa mm, gaskiya ne kam eh, yawa saboda wai bahaushe ce take da gaskiya wuka bai kamata ta huda shi ba eh, to yanzu za mu je kai tsaye ga barista aliyu abdullahi muji shan ma doka ta tanada ne game da irin wayannan 'yan sace-sacen yara da sauransu kamar ana sace awaki salamu alaikum Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To barista barka da warhaka gani ga Hafsat. To barka mu dai gaba ku da Usman da Hassan. Yawwa barka da shigowa. Yawwa. <laughs> To a barista ka ji dai magana da muka ɗauko na maganar sace yara ko fataucinsu ko siyansu kamar yadda aka sami wannan da ake zargin ɗan ganin ya zo ya siya a Najeriya da sauransu har kuma kotu aka je kotu ma aka sake maida masa yaran wanda su gwamnatin jihar Kaduna ta koka mun so mu ji ta bakin alƙalar da ta yanke hukuncin ita ma ta ce ba ta magana da 'yan jarida to zuwa mako mai zuwa kuma za a je mana zuwa asibitin da farko mai doka ta tanada game da maganar kare yara ne daga maganar sace ko a ce za a sai da yara wani irin laifi ne wannan a doka kasa ne to kamar yadda ka faɗa hmm. um, ba karamin laifi ba ne wato sata sata musamman satar mutum hmm. musamman ma yara hmm. akwai ka'idoji ko ce shari'o'i da yawa kaga nan akwai shi na mm. law mm. mm-hmm. wato act inda ya yi hukumar hana fatauci da mutane mm. fatauci mutane ah, akwai dokar da ta yi su akwai ya yi nikin ɗin shi wato ya mai da wannan satan mutanen ko kuma yara mm. criminal offense babban bayan haka akwai child mm. right child right act mm. wato wani doka ne na kare yara a yawancin jihohin nigeria sun kaddamar sun sa wannan dokoki wannan dokar wannan shari'a a cikin wato dokokinsu na jihohi yawwa saboda haka shi ma ya hana duk wani wato abuse na mm. yara mm. Mm. har ma ya kai da trafficking na a sati yara a kai su ko ma ba ma ta zama kai koma ma kana yaro yana hannunka ne irin na riko din nan ka ɗauki yaro ka kai shi ya dawo kaman baiwa ko a irin masu aiki-aiki. zai hmm. kasance yaran ƙanana duk wannan laifi ne a kashin dokokin ƙasar Najeriya. Hmm. Amma matsalar shi ne a biyu zuwa hmm. uku. Na ɗaya akwai waɗanda ba su san ba su da ilimin su gane imani ne ne yancin su a ƙarƙashin waɗannan dokoki saboda haka ba wayewar kai na su daga iyayen yara da kuma su yaran kansu ba san ah, wato su ba mm. bayan haka su kuma masu aika-aikan wasu masu aika-aikan ba su san su ma dokokin kasan nan ba duk da dai ana cewa bature ya ke ignorance is not an excuse mm, wato ka nuna baka sani ba ba hujja ne. yawwa mm. bai baka dama ka karya doka ba amma duk da haka ya kamata su ma a ce sun sani na biyu kuma wurin wato hukumomin gwamnati da za su tabbatar sun yi enforcing waɗannan shari'o'i waɗannan dokoki. Wato su tabbatar an yi amfani da su. An yi aiki yawa, an yi hmm. aiki da waɗannan shari'o'i da hmm. dokoki su ma akwai karancin sanin waɗannan dokoki da kuma karancin enforcement. Hmm. Eh, Tursasawa a yi abu. Wannan dokoki. Sannan na uku idan aka zo gaban kullum manta sabo gaban mm. kotu mm. ya kamata akwai wasu doko wasu laifuka da ya kamata a ce kotu alkali in yana zaune mm. an rago an rage ne wato nauyin a rage wa masu kawo kara wato lauyoyi gwamnati prosecutors wato masu gabatar da kara high degree of burden mm. rage musu lodi nauyin probing cases din mm. Mm. Eh, ya kasance yanzu kamar ya a Chicago duk laifi duk laifi yana da abin da ake kira element of wato sai ka kawo ka ka ka ka of court ka tabbatar cewa gashi nan ba ba tantama tantama ba shakku cewa mutumin nan ya yi laifin nan ya aika aika laifin amma mu muna tunani a irin waɗannan laifuka na satan yara mm. da lalata yara mm. da kaman fyaɗe fyaɗen yara mm. da fyaɗe na mata a rage wannan nauyin nauyin da nauyin gwamnati za su kawo eh, shaida da za su kawo kan a yanki kan a samu mutane da wannan laifuka saboda yanzu haka saboda high degree of burden yana sa mutane ba a iya convict ɗinsu. Ba a iya musu da hukunci. haka saboda ba a iya yin wannan abin sai ka jira ko ta gagara rike su da laifi an gagara kambi to kila abin da ya faru kenan a wannan an gagara kama su da laifi mm, kila abin da ya faru kenan a nan Kaduna kenan yawa su ne abubuwa uku da suke damu yawa to ah, barista eh saboda lokaci tunda mun ji ka eh. faɗa mana da ga yanda matakan laifukan suke da kuma inda kuke kallon inda matsalar take tambayar ƙarshe da zan maka cikin kila minti ɗaya ko biyu ka bani kila abin da zai fito daga wurinka ku ne lauyoyi kuma mafi eh. yawanci yanzu wannan shi wanda aka kai kara shi je ya kai kara ya kuma dau lauya na tabbatar lauya ne zo ruwa ya tsike ta kumfan baki sai da ya ga cewa an maida masa yara an sake shi a matsayin kila bai yi laifi ba ko wani abu kamancin haka shin kuma wata rawa kuke taka lauyoyi anya kuma ko ba ku dan dama lissafin ku kwaba ruwa ta ruwa ba ji ba ba kwa sa ta eh. ruwa kuma eh. lauyoyi kuwa a dama ai bari ga maka da duk abin da za a ce maka yau mm. za a wato karya doka mm. ko za a saba wa shari'a mm. sai ka samu akwai lauyoyi waɗanda za su kare waɗanda ya saba dokan nan kuma wannan ma shi ma 'yancin shi ne ya samu lauyan da zai kare shi saboda wani lokaci baka san irin dalilan da suka sa shi ne wanda aka kawo karan shi ya aikata wannan laifin ba mm. wasu za su iya kasance sun aikata laifin cikin hauka mm. ko za ta cikin hankalinsu ko mm. kuma bisa kuskure ko bisa accident saboda haka in aka ce ba za a kare su mu lauyoyi muka ce ba za mu kare su ba wani lokaci akwai mutane masu gaskiya a ciki kuma sun fada cikin halin da sami kayi sannan na biyu ko ma da sanin shi ya aikata yana da yanci a kare shi to lauya ai dole yanzu na zamu da zamu dakata eh ai lokaci eh ba da hukunci ba da sentence eh to ai barista Aliyu ai dole mu dakatar da kai anan saboda ba mu da lokaci sai dai wani lokacin kila mako mai zuwa mu sake lalubo lokacin da bamu gama da magana ban Allah ya so ah, ah, Hafsat To, na za mu To, mun gode barista. <laughs> To, yanzu kan madadin ita Hafsat Bello dan mai Sai Daniel Brown da ya bada umarni da Dan wanda ya bada ko in ce injiniyan mu ne wani Usman Ahmad Kabara na nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa a Washington DC. Muryar Amurka yau ta